Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan ana lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin dawo muku da wannan shiri a wannan hantsi na yau Alhamis 9 ga watan Disamba. kamar yadda muka yi alkawari ɗazu za a ji wani rahoto kan takaddamar da ta ɓarke kan wani shiri na ansar sama da naira miliyan guda daga wurin 'yan najeriya da suka yi karatun likita a kasashen waje muddin suna son lasisin aiki a gida najeriya kamar yadda muka saba kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda silabar ma ke gabatarwa Haka kuma muna tafa da sharhin jaridun kasar Ghana. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka aje mana kan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan kasar Togo a Afirka ta yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa wasu kuma 'yan kasar togo guda uku sun samu mummunan raunuka a sakamakon tashin abin fashewar allar bandi gyara ya kara da cewa 'yan aikin wanzar da zaman lafiya din suna cikin ayarin masu tafiya ne a tsakanin garuruwan duenza da severa har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin Ƙasar Dowa dai ta ba da gudumawar kusan jami'ai 930 ga rundunar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya su 16,000 a ƙasar Mali, wanda aka fi sani da suna MINUSMA a takaice, ko rundunar ƙasa da ƙasa ta tabbatar da zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya. wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan shekara hamsin, a rage hayaƙi mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin ɗari nan da shekara ta 2030 sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035 umarnin zai ba da damar rage hayaki mai gurbata muhalli a ma'aikatun gwamnatin tarayya a wani bangare na ƙoƙarin shawo kan matsalolin canjin yanayi Wannan umarni na shugaba Biden ya buƙaci gine-ginen gwamnati su rika amfani da lantarki maras gurɓata muhalli 100 bisa 100 nan da shekara ta 2030. An kuma tanaji cewa su ma motocin gwamnati za su kasance masu aiki da lantarki 100 bisa 100 nan da shekara ta 2035 yayin da su ma kwangilolin gwamnatin tarayya na samar da kayayyaki da masu nasaba da wasu hidimomi su ma su kasance marasa gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050. Gwamnatin Amurka za ta zama jagaba wajen nuna misali a wajen aza tubali mai ƙarfi domin harkokin kasuwancin Amurka su yi gogayya da saura, su yi nasara a duniya baki ɗaya a sha'anin tattalin arziki a makamashi mai tsafta. wanda hakan zai taimaka a samun ƙarin ayyukan biyan albashi mai tsoka a nan cikin gida kamar yadda fadar white house ta faɗa cikin wata sanarwa kan dabarun tunkarar canjin yanayi kada a shagala labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Laraba an nuna ɓacin rai a shafukan sada zumunta a Myanmar bayan ganin wasu hotuna da samun bayanan zargin kashewa da ƙona wasu 'yan ƙauye su sha ɗaya da sojojin gwamnatin suka yi arewa maso yammacin ƙasar. An yada hotuna da bidiyon mutanen da aka ƙona a ƙauyen Tau na yankin Sagang ta kafofin sadarwa masu yawa a shekaran jiya talata an ce an ɗauki hotunan ne jim kaɗan bayan da aka kashe mutanen sannan aka banka magawarwakin su wuta ko da yake babu wata kafa mai zaman kanta da ta tantance hotuna da fayafayen bidiyon amma bayanin da wani mutum ya yi wa kamfanin dillancin labarai na associated press wanda ya ce ya je wurin da abin ya wakana ya yi daidai da wanda kafofin yada labarai masu zaman kansu na Myanmar suka bayar. Hanifa Isa aka saurara da labaran duniya. To, wasu iyayen ɗaliban da suka yi karatu a ƙasashen waje sun kai kokensu gaban Majalisar Dokokin Najeriya don neman mafita. sakamakon wani mataki da hukumar kula da harkokin likitocin ƙasar ta ɗauka na tilastawa duk wani ɗalibi da ya karanci aikin likita a ƙetare yin wasu kwasa-kwasai na tsawon watanni shida bayan biyan kuɗaɗe sama da naira miliyan ɗaya kafin samun damar zana jarabawar samun lasisin fara aiki a ƙasar abinda ya janyo cece kuce Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsi Hamza Ibrahim ta haɗa mana kan wannan batu. Wannan lamari dai ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar ta fitar da ke nuni da cewa matakin zai soma aiki ne daga ranar 21 ga watan Disambar wannan shekara ta 2021 kuma duk ɗalibin da ke shirin zana jarabawar karɓar lasisin fara aikin likita sai ya yi kwasa-kwasai na tsawon watanni shida kafin ya samu damar zana jarabawar haka kuma sai ɗaliban sun biya adadin kuɗi da ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu wanda hakan wani babban tashin hankali ne ga iyalan ɗaliban waɗanda akasarinsu alfarma ko gwamnati ne ta ɗauki nauyin nauyin karatun 'ya'yansu zuwa kasashen waje din hajiya safiya umar gwandu uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi karatun aikin likita gaskiya fi sabilillahi da muka samu wannan notice inda aka turo ma yaran mu. hankalinmu ya matukar tashi ba ko kaɗan na ba a matsayin mu na iyaye da ba mu da ƙarfin da za mu ɗauki wannan nauyi wasu iyayen sun yi ritaya wasu iyayen nasu ma ko karatun boko ma ba su yi ba ire-iren mu da muka ɗan yi karatun boko alwashin nawa ne kila a wata za ka karɓi dubu sittin zuwa tamanin tamanin a wata ga sauran su kasa ga lalurorin iyaye sannan a ce cikin sati uku za ka je ka nemo kuɗin nan ka kawo gaskiya an cuta mana ba ko kaɗan na ba. ita ma hajiya sadiya ta yi ƙari da cewa. wannan tsari da aka fito da shi bai kamata ba bai yi ba because yaro ya je kasar waje ya yi karatu ya dawo kuma a zo a ce ga wani kuɗi da za a ƙara to mu iyaye daga ina za mu fara wannan karatun ma da ya samu yaron ka ya fita ba ma mu muka ɗauka nauyinsa ba gwamnati ta ɗauka nauyi aka fitar da shi ya dawo kuma an ce sai an biya ina muka ga wannan kuɗin. To komai dalilan ɗaukar wannan mataki? Farfesa Abba Waziri Hassan shine shugaban hukumar kula da harkokin likitoci a Najeriya. Dalilin da muke musu jaraba muka gani waɗanda suke dawowa daga wajen yawancinsu gaba ɗaya maza a ce akwai wasu cututtukin da suke cikin ƙasar nan ba su gane da su ba wasu ma ba saba mara lafiya ba inda suka koya musu jarabawar guda wajen biyar da muke tsayi muka ga ana ta faɗuwa, to kuma waɗanda dai mu aikin mu ne mu ga waɗanda duk suka ba su rijista sun zama likitoci ya kamata su zama waɗanda suka cancanta a za su samu kuskure wajen duba mara lafiya ba shi ya sa muka yi abin nan kuma wannan ya shafi duk ƙasashen inda aka tashi kun wani jaraba da muka tambaya yanda ma cuce-cucen da ake immunization wani bai sani ba maryam usman sha'ibu ma'aikaciyar lafiya ce taɓarɓarewar aikin jinya ya lalace wa'annan 'ya'ya da allah ya ba su dama suka je suka tafi aikin nan suka tafi makaranta makarantar nan suka koyi aikin nan kamata yi a daɗa tallafa musu a kai a ɗaga su sama ba wai a bibiye su da wani kuɗi da za su bayar ba wannan abin ya kamata gwamnatin tarayya ta najeriya ta sa ido ta kula ta yi watsi akan wannan abin to tuni dai majalisar dokokin najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi zama na gaggawa kan batun tare da buƙatar hukumar ta canza tsari da samar da sauki ga ɗaliban dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar dr tanko yusuf sununu Kano ya yi ƙari da cewa. Ba mu gamsu da hujjojin da suka bayar ba. Na farko dai babu dalilin da za a ce a idan mutum zai shiga ya rubuta sunan shi domin wannan jarabawan sai ya biya dubu goma. Haka kuma muna ga cewa dubu ɗari tara ya yi tsauri a halin da ake ciki yanzu da tattalin arziki ya kare. Mafi yawancin waɗanda suke da wannan karatun gwamnatocin jihar su suka ɗauki nauyin su suka ba su tallafin zuwa wannan karatun. A halin yanzu sun kare gwamnatoci sun je hannu daga gare su kuma iyaye da yawa ba sa da kuɗin da za su biya wannan. muga wannan bai isa a ce saboda wannan rashin kuɗin ba ya hana a yi ma mutum jaraba wanda yake zai iya samun daman da yake zai zo ya amfani ma ƙasa da ilimin da ya karanto domin ya ma aiki. Fannin kiwon lafiya a Najeriya dai na fama da karancin ma'aikata sakamakon fita ƙasashen waje da suke yi don samun aikin yi inda suke ganin an fi daraja su a can. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Wani lokaci a yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin wani taron koli ta yanar gizo daga nesa a game da demokradiyya. Waɗanda za su halarci taron sun haɗa da shugabannin ƙasashen duniya ƙungiyoyin rajin kare haƙƙi da cibiyoyi masu zaman kansu domin shimfiɗa wata ajanda da nufin sabunta turbar demokaradiyya domin warware manyan barazana da ƙasashe masu demokaradiyya suke fuskanta a wannan zamani ta hanyar ɗaukar matakan haɗin gwiwa. Taron kolin wanda za a ci gaba da yinsa zuwa gobe Juma'a wani bangare ne na alkawarin da Biden ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na ƙarfafa demokuraɗiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatocin duniya suke ƙaruwa. Ko da yake an shirya yin wani taron koli na ido na ganin ido nan da shekara guda, amma wani babban jami'in gwamnati ya shaida wa murya Amurka cewa ba a tsammanin za a ci gaba da irin wannan taron bayan wa'adin gwamnatin Biden. Manufofin taron sun hada da ƙarfafa demokuraɗiyya, yin rigakafi ga ayyukan gwamnatocin duniya tunkarar cin hanci tare da haɓaka turbar kare hakkokin jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa an wawashe kayan abinci masu yawa daga rumbunan adana su da ke yankin arewacin Ethiopia, wanda hakan ya sa aka dakatar da rarraba kayan a wasu birane biyu. Jami'an hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankin sun gaza hana yin warwasan saboda babban barazana da ake yi masu da ta hada da tsara ma'aikatanta da bakin bindiga kamar yadda kakakin majalisar stephanie dujarik ya shaidawa manema labarai a sakamakon haka hukumar tallafin ta dakatar da rarraba abincin a biranen desi da kuma kombolcha duka a cikin lardin amhara da ke arewacin ethiopia din. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a ana sauraron shirin ne a kan mitoci 17, 25 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar. za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato kan ko kuma sashin hausa da kan domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin nan ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. dan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. da marigayi shata yanzu kuma lokaci ne da silimin muna barma zai shigo da shirin sana nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Ƙungiyoyin nakasassu a jamhuriyar Nijar sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya wajen karrama ranar nakasassu ta uku ga watan Disamba, Wace a bana aka mayar da hankali a kan gudunmuwar masu bukata ta musamman a ayyukan farfaɗo da harkokin duniya bayan fama da annobar corona. Ganin halin da ake ciki na matsalar tsaro ya sa haɗakar ƙungiyoyin nakasassun ƙasar ta Nijar shirya taron addu'o'in zaman lafiya. kafin daga bisani su fitar da sanarwa game da halin da nakasassu ke ciki a yau kamar yadda shugaban reshen ya mai, habibu abdullahi ya yi wa wannan shiri bayani wannan fond shine muka nuna al'ummar duniya irin kokari da kasar Nijar ga nan gai bisa kan zuwa ga mutane masu nakasa bazin Muhammadu ya muni kokari kwarai Allah ubangiji Allah saka mai alheri kaga dai yau sai mu ci akwai wata karta za a yi wadda zai zamanto za ta ba dama duka inda nakasashe ke duk inda eh, gidan likita yake zai zamanto za kana ka kai abu abubuwa dai na na na rayuwa zai zama mai sauki gare ka idan ka da wannan kartukan an ba da direction musamman ta direction na education inclusive cikin education za ka samu eh, ilimi na cikin ta yadda ilimi za ka samu person handicapé za ka samu kuma wanda ba person handicapé za su tafiya tare ka gani an wannan wariyar kuma an kashe ta kenan amma kukan da muke yi shine muya nan muya son mu kawo kuka ga wannan fondis switchen namu eh kula nan tallafin nan namu shine aka aka dakatar da to mu ya fata Allah ubangiji Allah sa a maida mana wannan fondes wucin kuma alkawalin da bilshira fini ya dauka gwancan iko saboda iko an ce kasa hiya ta ta tahiya an ce za a kai shi har miliyan 150 da miliyan 50 ne yanzu a ce za a kai shi 150 kuma a ga babban abin mu sai muka ga ma gaba ɗaya an hidda shi to shine muke fata a maida mana shi saboda burema muya da bukatoci kwarai akwai ma'aikatan hannu akwai mutane masu yan lakwal waɗanda suka yi karatu suka yi diploma to amma suwa da matsala na ci gaba gaba da karatunsu kaga wannan fa'in shine ke sa aya tallafin nan shi da shine aka kamawa aya dan ci gaba da ayyuka don ku bure mun muya wata muna son shugaban kasa yadda yayi dauko matakan matakai da yawan nan wa'ancan kuma Allah ba shi zuciya sa wannan eh, wannan fa'in ya maida mana shi a ci gaba da tahiyar da ayyuka insha Allah mun ce ya son wannan kota in kuma a ƙara muna da kashi biyar cikin ɗari ne to mu ya son ya zamanto a ƙara muna ta kai kashi ko abin da ya da haka nan lalle yawan jama'a da aka saboda diplomi inda mu da yawa suwa nan suwa karuwa kwarai kuma eh, alhamdulillah mutane ma'aikata cikin aikin gwamnati alhamdulillah sai a ce akwai ma'aikata kwarai suwa nan suwa ci gaba da a ƙara mana shi ya zamanto kuma aya aiki da shi sau da kawa yadda duk muka son abin rayuwar dan mutanen mu ya ci gaba kun koka akan rashin samun hanyoyin shiga wurare irin hawa benaye eh. da dai makamantansu a wannan kuma babban matsala ta cikin nan tanan birnin yamai saboda ni ina cikin wanda zan in kawo wannan kuka saboda ni ne babban eh, president in shugabanan nan gunduman yamai mu duk inda muka ce mu aka wannan kuka yau zaka gana an yi farmasi farmasi in ka ce sai ka zo ka tsugunna kamar dan bara da kayanka da komi da ilimin ka da komi ba ka iya hawan iskale ka hawa farmasin nan ka sai magani yau za ka zuwa cikin batiman na public wanda na gwamnati na sai ka zo za ka ganin an yi asansar ko kuma an yi iskale manya-manya wanda sai ka yi rasu shekaran shi na tenan justice sai rairahe na kai da daraja ta da komi dole sai na rairahe in hau in tamu in tai in sha in hau justice ka gani waɗannan abubuwa ne wanda na asha saboda in aka dibi ƙasar Niger ta yi ratifiyan convention relative au droit des personnes handicapées yau kusan shekara goma sha ɗaya ko sha biyu me a ce yau a zaka haka cikin yamai mu a ta matsayin mu na fesoyi cafe ba mu da izinin mu samu hanya ramp da inda za a duka irin administration ko kuma na asibitu inda za mu zuwa mu shiga ba cikin matsala ba to magabata su gane cewa alkawali ne suka dauka na ratife in wannan convention relative au droit des personnes handicapées kenan wannan alkawalin ya kamata a cika shi farmasi ne ka ta yi alimentation ne ka ta yi administration ne ka ta babu inda za ka na ka ce yau fesu andi ya je ya taka ya huce lahiya lau babu wana duk inda ka ta an yi escalier kuma escalier mai tsawo wanda dole na sai ka rairaye ka hauka ta yi. Hmm, shin akwai yadda annobar corona da ake fama da ita yau a duniya ta shafi wasu harkoki ko kuma rayuwar ku kanku. eh to lalle ta shahi rayuwar mu kwarai saboda ka gani yau muka diba muka gani ta hanyar wani kasuwancinmu da ta hanyar wasu ta da kawo tahi ta dawo nan to alhamdulillahi wancan shugaba da ya yi kan da wanga ya zo ya yi program babban babban program wani shi wata hudu aya ba mutane taimako don ku wannan ma muya kai kira ga bazin muhammad da shi ci gaba da bisa wannan hanya da aka dauka wanda zai to a rage mana raɗaɗin wannan ciwon nan na covid kamar yadda aka aka bada abinci wata hudu to a dibi yadda za a yi a samu a ci gaba da wannan abun muka dauki kamar filiyo sosiyo na kuɗi da an ka bada sai mu gwamnati jinjina Allah ya saka musu da alheri to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakonmu habibu abdullahi ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. na a gaida Sula Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. matakin gaugawa wurin magance damuwar masu motoci. Fitz Ghana ce wacce ƙungiya ce ta matse ta gabatar da wannan kiran kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito su. Jaridar ta ce ƙungiyar nan ta matse da ake cewa Fix the Country ta yi kira ga gwamnati cikin gaugawa ta ɗau matakan magance matsaloli ko kuma damuwa da masu motocin aiki da ƙungiyoyin sun ka gabatar. Wannan kiran ya yi suna lokacin da baki baki daya direbobin motocin aiki sun ka gabatar da yajin aiki fadin kasar da ke nufata matsawa gwamnati ta janye wasu harajoji akan makamashi ko man fetur 'yan sanda na ci gaba da bin sawun wani mutum da ake zato har yau a cikin shari'a nan na labarin ƙarya game da shatawale jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce masu can shari'a dangane da yada labaran ƙarya game da shahararren mawaƙin nan charles nim amamensa da aka fi sani da suna shatawale da wasu saura guda uku sun faɗa wa kotu da ke shari'a cewar masu bincike na bin sawun wani da ake zato dangane da wannan shari'an lokacin da aka yi kiran shari'an karfe tara da rabi na safe ranar talata bakwai ga watan disamba shekara ta dubu da da daya. masu shari'an a bisa shugabancin chief inspector dennis takwiti sun nuna cewar masu bincike na aiki akan gabatar da wadda ake zaton suka kara da cewar za mu shawarta da lauya danganin an gabatar da wadda ake zaton shugaba akufa ado ya husa ta matuƙa gaya wannan labari ne da jaridar the chronicle ta ruwaito jaridar ta ce shugaban jamhuriyar kasar ghana da afirka ta kudu sun farwa kasashen yammaci game da yadda suke siffata wato rashin adalci da suke wa afirka game da gano sabon nau'in cutar covid-19 da ake cewa omicron game da abin da jaridar ta ce ne shugabannin guda biyu sun nuna cewar akalla dama ai jinjina ya kamata kasashen yammaci su yi wa kasashen afirka dangane da zafin namansu da kuma kware su wurin gano wannan nau'i na cutan kuma suka shaida wa duniya afirka ta kudu wacce masana kimiyyanta suka gano cutar omicron na cikin kasashen da aka haramta wa tafiya zuwa amurka ingila da kuma tarayyar turai da na leƙa jaridar da herald wannan labarin na samu ina dollar biliyan ɗaya na imf in uh, COVID uh, setup uh, tsohon ministan kuɗi ke tambayar gwamnati kuma jaridar da herald kamar yadda na ce ta ruwaito tsohon ministan kuɗi sattafe yana tambayar dalilin da ya sa gwamnati ta ƙi bayyana wa duniya kuɗin covid-19 dala biliyan ɗaya da aka baiwa ƙasar ta asusun ta'amali da kuɗaɗen duniya imf a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2022 da wannan muka yi so ƙarshen shirkin jaridun na yau radwana allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra Accra, Ghana. To yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ku bar mana kan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka. Suna na ɗan da Kadara jihar maija Najeriya. Ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi na Najeriya. Don Allah do annabi saboda mun talakawa mun shiga matsala wanda zai tashi daga Kano ya zo nan jihar Neja ko kuma ya zo Kadara sai ya dika Abuja. Sannan ya zagayo ya zo nan ta gina sannan ya zo nan Kadara. Gaskiya abin ya yi talaka. Tintin tintinkau sai da mai da halin da muka shiga maganan kuɗi wallahi ba wanda za a yi wurin da za biya dubu biyu ko yanzu dubu biyar ake biya gaskiya abin abin dubawa ne fa ya kamata gwamnati ta duba wannan alamar da izo rahama na gode sanda mun je kadara jihar Niger Nigeria assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abubakar duka a mugubiri jihar egusa jihar zamfara ni tambaya da nake a kasar nan akwai hukuma mai kayyade farashin kayayyaki kuwa in babu ta dai a girgiro ta idan akwai ta kuma ta gyara aikin ta a ce yanzu buhun siminti dubu da ɗari shida haya ta yi tsada gidaje sun yi tsada sanadiyar ta yi cin kayan gini shin ko son suka yi mu koma ma ginin mu na gargajiya na ƙasa shin ko akwai shugabanci ƙasar nan huta lafiya wakar suka mai bulu mu gobe rigus assalamu alaikum sashen wasu na mura america suna na hali ba ko ba babu abin da ke ciyar da ilimi a arewa ya koma baya sai talaucin da shugabanni sun kasa mutane ga hili karamar hukumar mulki ta jega tallafin gwamnatin tarayya na dubu biyar biyar an hana mana ayyukan cire an baka kati ta shaidar zur saboda zalunci an hana mana a garin jega. saboda haka muna kira ga hukumar mcc ta wa allah ta bincika ina namu kuɗi sun ka sarkahe na gode sashi hausar mura amerika sunana hali ba ko yanzu ya kabi najeriya Assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa Amerika su yake da Najeriya. Magana kashin Jamil Kashirin waɗanda ake yi Turkiyya da Saudiya sun ku bayyana amma ku bayyana Allah zai bayyana da wanda kika ranar gobe kiyama. Domin muna ganin wannan abin ta kusa ka nake kusan shekara biyu ana in ja in ja akan wanda ya kashe shi. Kuma kowa ya san wanda ya yi wannan kisan. Za ku da kotun Allah ranar gobe kiyama. Mai magana Alhaji Musa Amerika su yake da Najeriya mazauni Uwari. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. An ji cewa a jiya laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan ƙasar Togo a Afirka ta yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa. shugaban amurka joe biden ya sanya hannu a jiya laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050 a rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030 sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035. To masu sauraron mu a nan za mu ja labalan shirinmu na hantsi sai zuwa karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana kenan ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin hanifa isa da ta karanto mana labaran duniya sai kuma shi salaman abu wanda ya hada da kuma mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima can da hantsin ko kuma in ce da rana wasalam.